الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل دواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أذكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محمدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إلى من عرش تسليما عديدا مديدا قم به أعرى مددا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يوم uwa برحمة barkan da أنني يوم cikin wannan yammaci رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara dubu da ashirin da hudu yau ma ga shi cikin hukuncin Allah mun dawo cikin wannan masallaci na Abu Huraira wanda yake nan wutar musamman cikin Abuja da kuma gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma mutanen magabata. yau ma insha Allah ta'ala kamar kullum idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta goma da aya ta sha ɗaya tun daga kan aya ta takwas wanda insha Allah ta'ala yau za mu ɗan haska bayanai kaɗan akan aya ta goma sai mu ci gaba da kan aya ta goma sha ɗaya amma kafin nan ga tambaya da aka rubuto kamar haka wani ke cewa assalamu alaikum malam ubangiji Allah ya gafarta ma iyayen malam amin ya rabbal alamin Allah ya kara malam amin da ikhlasu da barka wanda ya kana shi cewa ya malam zakka ana bayarwa ne ma mutum daya ko ana rabawa ne kaɗan-kaɗan gwargwadon bukatun mutane wasu sun ce wai an fi so a ba ma mutum ɗaya don shi ma ya fitar nakiya ita zakka bukatar ta ne a fitar da ita a baiwa talakawa suratul tauba aya ta 60 Allah ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal ghalimin ita wannan zakka Allah ce ana ba da ita ne ga talakawa miskinai har Allah shi ne lissafa mutum daidai sunfuri na mutum guda takwas su ake ba zakka to malamai sun tattauna a kan shin a ba da zakar a tunkule a ba mutum ɗaya shi ya ko kuma a'a a ɗauka a dinga rarraba ma mutane tunda watakila mabukatan suna da yawa malamai suka ce shi mai ba da zakai shi da zai lura da kyau inji muhammad bin salah al-taimin rahimahullah yake cewa sai mutum ya duba ya ga idan mutane da suke bukatar zakar sun yi suna da yawa to sai ka buka rarraba musu a maimakon a ce an ba mutum daya saboda wani shi abincin da zai ciyo ma yake nema idan aka ɗauka aka ba wani mutum daya wani watakila kafin shekara mai zuwan ya mutu saboda yunwa to sai a bashi watakila abin da za a iya bashi yana zai iya rimitawa watakila ya iya kaiwa kamar watakila wata biyu ko uku yana cin abinci kafin Allah ya kawo wata gobar kuma to a rarraba ta shi ya bi idan har cewar mabukatan suna da yawa amma idan mabukatan ba su da yawa to nan a dunkule a ba mutum ɗaya shi ya bi kaga ana duba mai ƙarfin haja gwargwadon bukata yadda zai sanya a ba mutum ɗaya ko kuma a ba mutane da yawa mun fahimta wallahu a'lam domin akan iya ɗaukar da ma a ba mutum ɗaya eh, wata shekarar ma an ta zo a ƙara ɗauka a bashi shi kadai wata shekarar ma a ƙara ɗauka a bashi idan lokacin zakar ma bai yi ba za a iya cewa zauna duk lokaci za mu baka in yayin kuma a bashi حديث يا كفاك تشكين سنة أبي داود حديث قبيصة آه، الهلالي حديث يا كفاك سنة أبي داود وليل الدريش لدى أبيين من ذا الله شيء أكيد عندنا ضوناء وجن حتى تأتينا الصدقة هل صدقة تزومنا معنا زكاة فنأمر لك فيها في مبادرة مبني أباك عندما ذا الله صلى الله عليه وسلم دوم يا كفوني لك ذنوزه يتي يا كي باشي بي دحيانية دكتانية يا رفيد ذي sai tafi wajen manzan Allah kawai ya ce a nemo mai yadda zai sai manzan Allah ce to zauna ka dan jira har idan Allah ya kawo ke a baka wannan yake nuna cewa mutane tun wancan lokacin dama idan damuwa ta zo wajen wa ake zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya sanya a yanzu ba mutane suka gada daga masifa ta zo sai wajen malami to ya zo wajen manzan Allah babu sai aka ce nan dakata to wannan ma duk abin da yake faruwa ke sai ka zo wajen wani malami shi ma bai da kokon sai ce to dan ka su tukunna har sai Allah ya kawo Allah ya bi mana wannan ya ce malam Allah ya ƙara mu malam lafiya me bambancin riki hannu ko budewa a wajen sallah wannan matsala ce mai girma ma'ana alƙabtu haka da sajin da take hannu wanne ne ya bi wannan matsala ce amma magana mafi inganci dunkulalliyar magana ta riƙe da shi ne hatta imamu malik a cikin muwaffa ya ruwaito cewa sunna ce ta annabawan allah idan za su yi sallah su yi su riƙe hannunsu to idan ka sake hannunka kuma wannan ba laifi bane sallah ka tayi amma dacewa da sunna ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum yayi ne ya riƙe hannun shi wanda shi ne bitti haƙin ulama amma kana da larura kana da uzuri hannunka ba zai rufu ba shi kansa imamu malik ɗin dalilin da ya sanya yake sanya hannun shi a ƙarshen rayuwar shi dukan shi aka yi haruna rashid ya sa aka mai duka hannun shi ya saki ba zai rika iya rika hannun ba sai imamu malik ya ci gaba da saki hannun shi har ya bar duniya to da wannan dalili waɗansu daga cikin ɗaliban shi suka ruwaito wanda suka zo suka gan shi a ƙarshe ƙarshen rayuwar shi yana ne yana sake hannu suka shi shi kenan abin da imam ke yi kenan dan haka su ma akan haka za su tafi mazhabar su nan. ba wanda zai canza su ga hadisi kuma duk da haka su babu abin da zai canza su tsakani da Allah idan ce maka ga hadisai za ka bi ko ba za ka bi ba wannan ita ce abin da ya fi inganci Allah subhanahu wa ta'ala ya kafarta mana amma na faɗa idan mutum ya saki hannun shi sallar shi ta yi ko ba ta yi ba babu magana da jima sai dai bai dace da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi yake hannun shi yake wanda ya ce idan mutum ya shigo masallaci kafin sallar azhar yana so ya yi raka'o'i hudu kafin sallar kuma yana so ya yi tahiyyatul masjid yaya zai malamai suka ce idan niyyar shi ya haɗe ta kawai a matsayin rukoki guda hudu da ake kafin sallar azhar din nan ita ce ta jerin masjid duka yayi ina fata mana fahimta duka Allah zai bashi ladan tahiyatul masjid da kuma mi da ladan wato wannan na nafilfili da ake sunan da Na nafilfili da guda goma sha biyu wanda mutum idan ya kiyaye su game da hadisi ke cikin sayyid muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hafazu ala fi asharata rak'atin duk mutumin da ya kiyaye rakawoyi guda goma sha biyu to shi ma dan wannan sai ya kiyaye domin ya dinga yin su sai wata rana ya shigo masallaci to ya zai dama aikin yin masjid ana so ne kar ka zauna sai ka yi in dai zama za ka yi amma tsayuwa za ka yi ka tsayuwa mun fahimta wallahu ta'ala amin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsada jiya mun karanta aya ta goma wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin yan wuta suna cewa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabil sahih da mun kasance muna ji aw na'qilu ko kuma muna hankali ma'ana muna da hankali ma kunna fi ashabin sa'id da ba mu kasance a cikin wutar sa'ira ba ɗan wuta da kansu suna nadamar abin da suka aikata a gidan duniya لو كنا نسمع أي لو كنا نسمع من يعقل عن الله متجدي ده ممكن شيء منا هنكلتن هجوج الله yadda Allah ya fito mana da hujjoji da mun kasance muna kiyayewa Allah subhanahu wataala yake cewa to sai suka ce ma kunna fi ashabis sahir da ban kasance cikin wutar sahira ba ashe kenan mutum ya iya ta shi ya kiyaye hujjojin Allah duk inda aka ce maka ga nasi ya zo cikin alqur'ani ko hadisi ya tabbata kai ya ta kokari yi riko da shi domin ka zauna lafiya sai suka kafa hujja da cewa da suna ci ashe jin suna ci din a duniya sai dai jin ba mai amfani ba domin ba su yi amfani da shi a lokacin da ya kamata ya musu amfani ba shi ya sanya akwai mutumin da zai ci abu amma wani shi fada mai za amma wanda ya jiyo maganar da zai je fada ma wani wanda aka fada mai sai ya fi wanda ya jiyo maganar amfanuwa da maganar haka ne yanzu akwai waɗanda sun zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malakai ne sun ji zancen shi amma zancen bai amfana da su komai ba amma mu da duka zo a ƙarshe a nan ƙarshen duniya gashi mun ji zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun ɗauka mun yi amfani da shi shin da mu da su waɗancan da ba su amfana da maganganun manzan Allah ba da mu da su wa ya fi amfanuwa shi ya sanya hadisi cikin sai bukari 1741 hadisin abubakar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faruddu muballaghin aw an sami akwai wanda akan ke isar mai da magana amma sai ya fi kiyaye magana akan wanda ya ji da aka je hajjin ban kwana Allah ce ku isar ku isar sai manzo Allah ce yana iya yiwa wanda za a isar mai ya kuma wanda ya ji kiyayewa wannan yake nuna cewa mutum ya iya kan kokarin shi in ya ji abu ya amfani da wannan abu hadisi cikin sunan da ibn majah hadisi 231 haka hadisin ya tabbata a cikin as-sahiha 1721 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana yake cewa farubba muballighi akwai mutumin da akan iya iya isar mai da magana ko kuma mutumin da zai ji magana fawa'aha sai kuma ya kiyaye ta ya ji maganar kuma sai ya kiyaye ta kaga wannan shine mai amfani ne kiran wanda ya ji magana kuma ta mai amfani a cikin rayuwarsa za ka ji alkur'ani amma sai maka tasiri wani zai ji alkur'ani amma ba zai mai tasiri ba kamar yadda ya faru da jubair bin mut'im sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahih bukhari 4854 jubair bin mut'im yake cewa na zo wucewa sai ga manzon Allah a ɗakin Ka'aba yana karatun Alƙur'ani mai girma farkon musulunci manzon Allah yana karanta suratul Tur yana cewa am khuliqu min al-ilahi shay'in am hum al-khaliqun wai shin an halice su daga wani abu ne ko kuma su halittar su aka yi am khalaqa as-samawati wal ard manzon Allah yana karanta fadin Allah ko dai su ne suka halitta sammai da kasai am indahum khaza'in manzon Allah yana karanta ayoyin nan na cikin suratul Tur yace fa kana zalika awwalu ma waqara fi qalbi yace wallahi wannan ayoyin da naji su ne farkon abin da suka yi tasiri a cikin zuciya da yace fa kana qalbi an yafira zuciya ta kamar za ta tashi kama. saboda ta cikin man alqur'ani ne ma alqur'ani ya mai tasiri ko bai ba dalilin musulunta shi kenan amma wani an faɗa mai alqur'ani ya ki an karanta maka ayoyin alqur'ani ka ki saurara to akwai ranar kin dillanci ranar da za a tsinda mu mutum ta jahannama sai ka ji ya ce lau kunna nasma'u da mun kasance muna ji au na aqilu ko kuma na hankalta ba kunna bi ashabin sahi. da mun kasance cikin wutar sahira ba me ya sanya anan Allah ce lau kunna na nasma'u da mun kasance muna ji au na aqilu sai aka kawo hankali da wannan dalili malamai suka ce wannan yana nuna cewa kenan lallai anna sam'a lallai shi hankali hankali muqaddamun ala al ma'ana as-sam'u ji muqaddamun ala al-basar ana gabatar da shi akan akan gani ji shine farko domin duk mutumin da yake ji Allah ya gaba bashi kudiri a rayuwar duniya ina fata kuna fahimta da wannan dalili malamai suka ce annas sam'a manaqul fawz shi ji shi ne abin da zai baka rabo da nasara da samun aljannar Allah da wannan dalili ne ce dole ne a bibi da a samu adal kawar ma'ana ji a kan gari yanzu mutumin da yake yana ji da mutumin da yake makaho waye bi wannan maganar da malamai suke faɗa suka ce wanda yake ji ya fi makawa domin ji zai ji duk abin da za a faɗa makawa kuma ba shi kuma iyaka ba zai ga wani abu bane wani ma a cikin magabata sun gwammaci Allah ya makantar da su da su dinga kallon alfasha a bayan fata ya gwammaci akwai ɗaya daga cikin magabata da ya fito shi da shi da shi da yaran za su tafi masallaci suna cikin tafiya kawai sai ga wata mata ta girma kawai sai da ya kalle ta sai ɗage kansa sai ce ya Allah ka ba ni gani ne domin ya yi amfani ya Allah in har zai zama masifa ba a ne ba kai ya Allah ka ɗauke mun ganin da daina gani kawai sai idan ya rage ka ji bayan Allah sai idan ya rage daina gani da suka je masallaci yaron da yake rike da shi ka duba cikin kuyuyu da hikayat da ibn jawzi da suka dawo yaron sai ya tafi ya tafi yana ta tsalle tsalle na wasa da sauran yara sai ya bashi sai yana ta san daddafawa inda baya yana daddafawa can yana tsoron zai fara sai kuma cikin shi ya kana ya za a iya tafi gida kuma baya gani sai ce ya Allah na roƙi ka an taɓa fi basari ka ɗauke ganina kuma ka ɗauke ya Allah yanzu kuma kina buƙatar ganin ya Allah ka dawo da da ganina sai kuma Allah ya dawo da ganin to da wannan dalili malamai suka ce lallai shi a san gani ana gabatar da shi akan a wato ji ana gabatar da shi akan gani domin ji ya fi gani amfani shi ya sanya malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala sai gabatar da shi a nan ya yace shi ne farko li'annahu malamai suka ce madkhalan li'anna lis-sam'i madkhalan saboda ji ne mutum zai iya samun hanyar da zai samu aljanna ba. Da shi sanya suke cewa law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabis sa'ir da ba mu kasance cikin wutar sa'ira ba sai Allah subhanahu wata'ala sai ya ce mana kuma a aya ta 11 sai ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير كنت التي فاعترفوا بذنبهم ليس تبتت والنبي بالناس فسحقا لأصحاب السعير التي تم نيسا ذكرها الله من أصحاب السعير ومتى نبكي السعيرات Allah ya tabbatar da cewa sun tabbatar da laifin namu bayan sun ga azaba Allah wanda wannan tabbatarwa bai da amfani ko kai ne a yau baka tashi tabbatar da cewa ka yi imani ba sai da kaga azabar Allah ko kaga mutuwa iri-iri sai ka ce ka tuba to Allah ba zai ka kona tubar da ba ba ku duba cikin suratul Yunus ba aya ta 90 da aya ta 91 حتى إذا أدركه الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من الآن قد عصيت قبل وكنت من المسلمين الذي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لوكتين da Fir'auna ya ga alamar zai jirmiya a cikin wannan teku قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لما لا إيمان دولنا أن دع متى من بنو إسرائيل كإيمان بشيء وأنا من المسلمين لما أنا أشكر المسلمين قد مضي أشكر الله في آل آل يزري وقد أعطيت قبل دا كان كاجي كما فهنا وكنت من المفسدين كان أشكر ما تبقى أبناء باين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية yau za mu kare ka da kai da gangan jikinka don ka kasance aya abin kallo ga al'ummar da za ka zo nan ƙarshen duniya imanin fir'auna a lokacin ya kari da yi ba wanda yake nuna kawai waɗannan su ma da suke cikin jahannama sun yi ikirari da laifin nasu amma dai fa tuhqan hakan ya nisan da rahmar Allah ba za su shiga cikin aljannar Allah shi ya sanya a ko'ina a cikin shari'ar musulunci ana amfani da ikirafi Allah ya faɗi wannan ne a nan wajen don ku gane cewa Allah baya zalintar babu da kansu suka tabbatar sun yi laifi shi ya sanya idan ka duba hadisi cikin sunan na Abi Dawud hadisi na 4347 hadisin ya tabbata cikin da Imam Ahmad bin Hanbal 22506 da kuma tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu al-Bukhari Abbaqi yake ba da labari manzon Allah ya ce lan yuhlakan nasu Allah ba zai taba halakar da mutane ba hatta yu'biru min anfusihim hatta sun ba da kudiri su da kansu da kanka ka ce eh kafin kai ne wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wataala cikin suratu al-a'raf aya ta biyar kamar aya ta biyar Allah subhanahu ta'ala yana ba mu labari yayin da za su zo suna ta kiraye saboda me ra'au ba'tana illa an qalu inna kunna zalimin su da kansu za su ce mun kasance a azzalimai yayin da suka gami fama kana da'awahum in ja'ahum ba'tuna illa an qalu inna kunna zalimin duk wanda kiraye kiraye da suke yi ba wai dan komai bane sai dai sun ga azabar mu ji Allah sai da bakinsu da suka ga azabar Allah sai ce inna kunna zalimin mu mun san ce azabe, tsakani da Allah sun faɗa ko ba su faɗa ba dan ku san Allah ne adalci ne da kanka ka faɗa babu wani uzuri da dan adam zai yi domin Allah ya aika maka manzanni hadisi cikin sahih muslim hadisin Anas ibn Malik 2760 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce laysa ahadun ahabba ilayhi al-madhu min Allah babu wanda yake son a yabe shi da Allah min ajli zalika anzala al-kutub saboda haka ne Allah ya saukar da littattafai wa arsala rusul kuma ya ya aiko manzanni ga manzanni na ta ko'ina suna ta wa'azi amma mutane sun yi kun da koshe gashi nan a cikin suratul mu'minun aya ta 44 thumma arsalna rusulana tadra Allah ke kun aiko manzanninmu jeri bayan jeri one after the other ya ce ɗaya bayan ɗaya ga manzannin nan ثم أرسلنا رسلنا كثرا كلما جاء أمة رسولها كذبوا دو وجه الأمة دون أن نبي المسيح كريتا التي فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث Allah ce haka muka dinga bibiya a bayan su muka dinga bibiyan annabawa a kawo su karyata a kawo su karyata Allah ce sai muka miyar da su suka koma tarihi Allah ce nesa daga rahmar Allah ga mutane da ba sa ashe kenan Allah ya aiko da kansu sai su zo su yi ikirabi hatta a ka'ida ta shari'a musulunci wanda ya ce ya yi abu magana ta kare cikin shari'a musulunci mutum ya kama shi ya yi sata kun kama shi na yin sata sai ya ce shi bai sata ba kaga ya zai yiwo alkali damuwa za a kiri jima amma idan ya ce ya yi magana ta kare shi sanya idan ka duba bidayatul mustahil ونهاية المتفقد من ابن رشد مجلد النبي شافي نجري في تدعم سنده يكي قائدة ثم تمن دا أكا كاما شي يا إسادة تو أنا بقاتل الحجة نبي أنا بقاتل الإقرار me al-iqrar ya tabbatar da bakin shi yayi confess ya ce eh nayi fada to hanabila sai suka tafi akan cewa dole sai ya ce eh ya amma mazhaba ta malikiya da shafi'iyya da hanabila a malikiya da shafi'iyya da hanabiya sai suka ce a idan mutum ya ce ya yi sata sau ɗaya ma ya wadatar hatta shan giya ana bukatar sai ka tabbatar da bakinka ko kuma a ga a jika kawai jikinka yana warin giya nan ma alama ce da za a ce za a maka hajji. amma abin da aka fi yarda da shi ne mutum ya ce eh na sha giya ka duba littafin al-mubni da ibn qudama shi madan mujalladi na biyu shafi na dari da talatin da takwas ana buƙatar ka yi ikara ka ce eh na yi haka nan shan giya shi ma ana buƙatar ikara mutum ya tabbatar da bakinsa shi ma ana buƙatar haka nan kazafi mutum ya je ya ba wani kazafi ya ce eh wani mazinaci ne wani mutumin banza ne wani kaza kaza ne irin yadda mutane a yau suka wayi gari suka koma mashaƙarta fa dubu lissafin al-mabtu mujallad bin sada shafi da ɗari da goma sha ɗaya shi ma ana buƙatar al-iqrar ka tabbatar to shi ya sanya an Allah ke ba'ataba ku bi dhanbihi sai suka tabbatar da zunubin su Allah ke fa suhban li ashabi sahih nisa in an ce suhban ma'ana mu'tad معنى نيل تجرهم الله من أصحاب السعير لبسان في السعيرة نن أنت فصحقا حاول أنت أما تسكن أما أجراءة السعير فصحقا حاول أنت أما تضمع فصحقا سكونا ثم مع غير يعلمون من مضمعي بنيا وأهلك الجلال انت إمام الشاوية sai ce fasufufan da ashabin sahi nesa daga rahamar Allah ga mutanen da suke wutar sahira Allah subhanahu wa ta'ala ya dare sai Allah madaukin ji kuma yanzu zai ga kuma sabon faifai sabon faifai ga ɗin aljanna Allah sama na daga kun san a uslubi da tsari irin na alkur'ani mai girma idan aka gama magana akan yan wuta sai a biyo baya da maganar yanwa ɗan aljanna wannan ana yi ne ka gano wanda kake tafsirin episos ne na mutanen banza nan kuma ga wani sabon episos na ɗin aljanna wanda irin abin da ake so ka kasance ne shi ya sanya in ji ibn ashur a cikin at-tahrir wa at-tanwir yace hada i'tirad wannan wani bujuru ce Allah subhanahu wa ta'ala yi bujirowa ce kuma wannan ja'a ala sunanin min sunanin lahi ya zo daga cikin sunna ta Allah a cikin alƙur'ani mai girma idan aka zo da at-tarhib tsoratarwa sai a zo da at-tarhib fadai tsabwa wannan jumla kuma tufidu istinafan bayaniya tana so ta sabanta maka wani sabon labari ne da ake so ya shiga cikin mamarwaka sai Allah ji إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وجب تعالى إن الذين يخشون ربهم للي وقد تسكيت سورة بين سب بالغيب أبوي لهم مغفرة سنة جابرة وأجر كبير للا لا ونديك بكلمة أن لا ثمن لك الله يجيب ما الذين يخشون ربهم للي وهن بذلهم صورة مبينة يخشون أو يخشون عذاب الله غائبا سنة صورة ألا أقوي بس عذاب الله ما سنة صورة وإن سمع المسكتي أو حاد طيبتهم أحال تبتشي وانفرت قوت الباع أما سنة صورة في السر والعلم أقوي da a bayyane suna tsoron wutar jahannama to akan haka tunda suna tsoron Allah suna tsoron wutar jahannama fahum yubi'unahu da wa jahra suna wa Allah da a koye da kuma a bayyane abinda ake bukatar dan adam mai tsoron Allah kenan inji imamu al-qurtubi a cikin tafsirin sai ce innal ladina yakhshawna rabbahum ay yakhafuna Allah wa yakhafuna azabahu suna tsoron Allah suna kuma suna tsoron azabar Allah waɗannan su ne yakhshawna rabbahum menene ma'anan al-khashiya malamin suka ce al-khashiya kamar in ka duba littafin madarijus salikin da ibn al-qayyim mujallad na daya shafi na al shine al wa dhullu wa wa shi ne mutum ya yi ƙasa da cikin shi ka nuna kai ba kowa ba ne ka nuna kai kaskantacce ne cikin ya zamo ya yi ƙasa wannan shi ne ake nufi da alkashiya ina fata mana bai da amma in ka zo wa littafin at-ta'rifat na al-turjani shafi na ya ce abin da ake nufi da al-khashya shine al-inqiyadu lil haka wanda yake jayuwa zuwa ga abin da yake gaskiya duk abin da ake gaskiya to shi na tafiya zuwa kan wannan wannan shi ne ma'anar al-khashya محمد الأمين الشنقيطي أشهد أبواء البيان يتي الذين يعرفون الله وأن تتكن الله ويراقبونه كما تكيا يتوقف الله وأن سوني أجل إذا معنى الخشية وأن سمع لما تكتي إذا أنت الخشية شين قمود نيران الشهوة متين يكشي وتشعوة تكي شتنسى بذي سامة وألا دفرني شبه sannan wa israfu niri ta'zimi li rabbi fil qalbi mutum ya dauko hasken girman Allah ya daura a zuciyarsa wanda shine ma'anar al-khashiya ko sa wannan mutane sun dauka ma'anar al-khashiya shine mutum ya zo ya dinga dan tafiya yana nuna sune na Allah yana dan jin charbi in ana magana masu shirar magana ma ba a yi ta daga jiyo sun dauka ita ce al-khashiya ka duba littafin tadbisu iblis na ibn al-zawri shafi na 355 umar ibn khattab wata rana yana zama kawai sai ga wani ya taho ya yi haka da wuyan shi yana tafiya ya boka ne sai sai ibn umar ya kai wanda ka sunfe da kanka irfa raqabatak daga wuyanka wannan ba shi ne tsoron Allah ba tsoron Allah ya ina yana zuciya wannan ya sake daidai da maganar Sheikh Islam Ibn Taymiyyah a cikin majmu'ul fatawa mujalladi da bakwai shafi na ɗari da da bakwai kuma ɗari da da yace laisa man laisa man salla bi badnihi yakunu qalbuhu munawwaran bi dhikrillah wa fahmi alquran wal khushu ba wai duk mutum da yayi sallah bi badnihi da jikin shi ne kasance mai zuce shi cike take da hasken Allah sannan da kuma tsoron Allah da kuma fahimtar alƙur'ani ba abu jarda shi ma dan idan ka duba littafin az-zuhd na Imam Ahmad bin Hanbal da da yake cewa iyyakum wa khushu'un nifaq ku nisanci tsoron Allah irin na Shi shine mutum ka ganshi gangan jikin shi babu magana a zuciyar babu tsoron Allah amma gangan jikin shi yana nuna sune na Allah ko sa akwai mutane yin wannan ko magana ma ba su za ka wani ya tafiya na haka wasu tafiyar sahabbai ko a ina ya ga tafiyar sahabban ko Allah ya ce innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi abuye ba su ga Allah ba ba su ga azabar Allah ba amma suna tsoron Allah malamin suka ce alkashiya shi ita ce shiddatul khawf tsananin tsoro shine alkashiya domin akwai alkhawf tsoro ne shi ma kun fahimta sannan akwai attaqawa amma kowace da ma'anarta amma alkashiyan nan da ake nufi ita ce ɗan ɗan tsoro wanda take da kai ita babu magana kuma wani abin da za ka kara jin tsoron shi ita wannan alkashiya ɗin da kuke ganin ta ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa yake cewa inda ake samun wannan alkashiya to a wajen malamai suratul fatir aya ta 28 inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayan Allah kawai malamai ne ma'ana malamai da suke da sanin Allah kun san akwai malami da ya karanta ya sani akwai kai ma a yau kai malami ne domin me ka karanta abin da kake sani amma wanda ya fi ka zurfin ilimi ya fi ka tsoron Allah saboda ya san hukumar Allah ya san can azaba ya san ya san can rahamar Allah ce ya san can bala'i ne ya taba wani kuma jahili a haukace yake tafiya to a haka yake rayuwar babu abin da ya dame shi ko a fada can ko a tsindima can a fada can babu abin da ya dame shi shi ya sanya malamai irin na wannan zamanin sun ji tsoron Allah tunda Allah ya ce babu wanda suke kiyaye dokokin Allah fiye da malamai su ne suke tsananin jin tsoron Allah amma ka ga yadda malamai suke yanzu a Najeriya a kan rigima wani ya san ƙarya yake abin da yake faɗa ba dan Allah yake faɗa ba kamar wannan rigimar da ta kauri ake ta magana aka magana neman taimako malamin nan ya fito ya faɗa tsakanin shi da Allah shi ga abin da yake ne. wai dan kawai ya fito da sunayen wajen tushe hunnai ya ce kowa ne kowa ne kowa ne ko da wani da wani da wani sai ya jiro kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ko manzon Allah to anan wajen malamai suka ce abin da ya kamata ni a gani na kamata yi akwai attention din ka kai da kace ko manzon Allah kana nufin kaskantar da manzon Allah ne kake so kai ko kuma a'a da kai ne ko sai a ci zuciya shi domin babu wanda ya san zuciya sai Allah eh yana nufin a'a zuciya shi ya nuna ma mutane waɗancan ba kowa ba ne to hatta manzon Allah shi ma din ba zai iya maka agaji yau idan ka shiga cikin masifa ba Allah ne zai maka ma'ana a nan duniya amma a lahira ai manzon Allah zai mana agaji ko ba zai ba ah, ka ce ba ka sun taimako kuma zana da lahira ka kai ana nufi a nan duniya ne ake nufi ba a nan duniya in wata masifa ta zo wajen ma za ka je wajen Allah abin da ake nufi mafi a cikin maganar nan gaba ne abin da ake nufi kenan kuma tsakanin da Allah wannan maganar da yake ko ba daidai ba yanzu za ka zo kana neman kuɗi ne ka zo wajen wajen Allah za ka je wajen manzo Allah haba jama'a to abin da ake nufi ba kenan to da su tsoron Allah su suna kan hamuni da maganar sai ka ji sun musamman waɗansu matasa su tabbatar da nuna marasa kyau ba kai ba gado faɗi wannan wanda ya ce wannan wani ai kaza kaza ya raina mazan Allah ya yi kaza kaza kaza kuma duk maganganun da suke yi ai in kana neman wani da suka raina mazan Allah ka duka duba iyasi a cikin littafin su ibiya mai Qur'an in ka ji irin maganganun da yake faɗa a cikin littafin wallahi ta'asar inda za ku fito da shi a yanzu wallahi duk wanda zai iya cewa zai jingina kanshi ga wannan iyasin ina da tabbatar muku wallahi ku ci kun a kare shi barna ce a ciki ka duba cikin jawabin ma'ani kaga irin barna da suke faɗa a ciki Allah ya tsare matasa cikin malamai su ji tsoron Allah akwai wani saurayi saboda rashin hankali wai shi yana ganin wai ya isa yaro dan cakurbiri dan kankani ya fito yana takasha ya zaki wannan ya zaki wancan ya zaki wancan malami rashin mutuncin nashi ya kai yadda da kan babban malami daga cikin malamin Najeriya ko da baka tare da shi a cikin aqida kun samu bambancin fahimta yana da shekaru ne kuma daga cikin da zaki sai mu kaji da shi ka tura a shar wajen sunan malinta ka wannan ba malami bane da iska ne kawai ko ba komai yana da barbara yana da shekaru mahaddacin alqur'ani mai girma sai ka daga mai kama yana da ƴaƴa yana da jikoki ya ta taɓa kunne kai yanzu a gaba kan mahaifinka a zage shi zaka ji daɗi Allah ya shirya mana wannan daga cikin malaman Najeriya Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna babu waɗanda suke jin tsoron Allah kaiwa sai malamai mahallul khashiya inda tsoron Allah yake babbura a wajen malamai yake tsoron ka duba cikin suratul anbiya aya ta aya ta 49 nan ma Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir waɗanda suke tsananin jin tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suke da rabo a gaban shirin a cikin suratul mu'minun nan ba Allah ya sake fada aya ta 57 innal ladina yakhshawna rabbahum ko kuma innal ladina hum min khashyati rabbihim mushrikun waɗannan da saboda tsoron ubangijin su mushrikun suna tsorace saboda suna tsoron wutar jahannama haka nan a cikin alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana waɗanda suke tsananin jin tsoron Allah su ne waɗanda suke kiyaye dokokin Allah waɗanda suna tsoron Allah yana kallon zuciyarsu shi nan a cikin suratu qaf aya ta 33 man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbi muni wanda bi tsoron Allah a koye wa ja'a bi qalbi muni ya tawo da zuciya wacce take tana koma zuwa Allah waɗannan su ne mutanen kirki su masu tsananin tsoron Allah nan ba wa ana nufin ka je ka ji tsoron wani bane ba tsoron Allah kadai domin akwai mutane da suke jin tsoron wadansu mutane ka duba cikin suratu tauba aya ta goma sha uku Allah yana magana akan Allah ta qatilu na qauman nakasu imanuhum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bad'uhum awwal marra Allah ta akhshawhum tsoron kuke ji fallahu haqqu an takhshawhu Allah shine fi cancanta a tsoron shi ka koma cikin suratul bakara aya ta hamsin. nan ma Allah ya ce shi kaɗai ya kamata a tsoron ba a takshawnahum Allah subhanahu wa ta'ala ce tsoron su kuke ji لئلا يكون للناس عليكم حجة إلى الذين ظلموا منهم ji tsoron واخشوني ku ji tsoro, na عند Allah. a cikin nan suratul ma'ida aya da hudu nan ma Allah ya yake fara ta shawun nasa wa shawni kar ku ji tsoron mutane ni za ku ji tsoron Allah ni za ku ji ga tana ku ji ga firgita shi ya sanya cikin magabata Allahu akbar Aisha matar nan ga Allah sallallahu alaihi wasallam duba cikin suratul Tur aya ta 27 tana karanta famanna Allahu alaina wa waqana azab as-samum Allah ya mana ya mana baiwa kuma ya kare mu daga azabar samu tana karanta wannan aya kuma faɗi tana da kuka wanda shine masu tsoron Allah bil gaibi da ake yi waɗanda suke jin tsoron Allah bil gaibi kamar ka duba aka ahkamul mahasin shafi na 177 Muhammad bin al muntajib yana zo wata rana a cikin ɗaki ya dinga kuka ya dinga kuka cikin dare iyalansa hankalin sai tashi suke da suke gaya ma abul hazan suka ce ga abin da fa babban malamin da yake ka zo ka duba halin da yake shi yana zuwa ya tambaye shi ce me yasa kake kuka sai ce na tuna da tashin kiyama kawai shi ma din sai goma suna da kuka tare yaya iyalan suka ce mun dan boka domin ka rarrashe shi kai ma kana kuka sai ce ba ku ji abin da yake faɗa ba wannan sune ne innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi fa ibna abubakar radiyallahu anhu sai na abubakar wata rana yana tafiya cikin dokar jaji, kawai sai ga wani tsuntsu sai ce laita ni ka haɗa tsaɗe ina ma a ce in kasance kamar wannan tsaye wannan tsuntsun in kasance kamar wannan tsuntsun Allah akbar kun san abin da yake fada kai so ina ma in kasance kamar wannan tsuntsun wanda zan kasance Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tuhume ni ran tashi alkiyama a mun hisabi ba saboda tsoron hisabi sai ina abu bakar yace ina ma a cikin kuma kamar sun dinna in kasance kamar tsuntsu wanda yake cin akan bishiya in zamo ina yawo سيدنا سيدنا عثمان شيما تند كان زي كده yake ce wa wajittu lau mutu lam ub'a yace wallahi da zan so idan na mutu kar a kai da ita shan biya waɗannan ba an ce yan aljanna ne da duniya amma suna tsoron gaban Allah da tashin biya amma kai ba wanda yake ya maka alƙawari da aljanna amma mutum yana nan yana ta shiga ka duba tarihi kulafa na imam suyudi shafi na 129 سيدنا عمر رضي الله عنه جعل أنا يتي وتبعنا ويا يا شيخ وتبونا سنجينا سوى لا الله يا عمر أو ليؤذبنك الله والله عمر كفورا الله هو الله أبتدك أبغمني كي shi kadai a cikin a cikin gona yake mata wannan abu to bari ku ji sunan al-khashiya ya zo cikin alkhashiya yana zuwa cikin alkur'ani mai girma da ma'anan alkhudu wal kul mutum yayi kasa kuma ya kaskantar da kanshi ya nuna shi ba kowa bane wannan shine ma'anan alkhashiya wanda ya zo cikin alkur'ani mai girma a ma'ana ta farko kuma inda suratul taha aya ta 108 bismillah suratul taha aya ta ده كفر وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الله يجي مريوي أرنتاش من الجامعة ذاتي كم يعني ما نحلقه هو أنبو أبو جاكي نفيد على خشية جنان رجل حكى يا فاتي هو أتكين صورة النازعات هاي التكرة nan kuma Allah ya ce mu dan ka san komai ma yakan yi kasa kasa inda ba zai iya kallon komai ba ha khashi'a to gashi nan a cikin suratul hajji aya ta goma sha nan ma Allah ya faɗa sunan alkashiya amma ana nufin karsa kasa ake nufi me Allah ya ce ألم يهدن الذين آمنوا ألم يهدن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمل فقست قلوبهم ألم يهدن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألا يكون شيء lokaci bai yi ba an taksha a kulubuhun zuciyarsu ta ji tsoron Allah Allahu akbar lokacin da wannan aya wani ɗaya daga cikin magabata to zai digiri iyawa yana bayan limani a cikin sallah sai ji ya karanta wannan aya yana jin an karanta ko sai ya kace su ma lokaci bai yi kuma dama shi ko zai digiri ya lokacin harkar duniya kawai babu ruwan da maganar Allah amma yana cikin wannan aya Allah ya ce lokaci bai yi ba an ta sha'a qulubuhum zuciyar ta su ta firgita ta yi ƙasa ta dinga jin tsoron Allah sai ce a shi kenan na tsuwa lokaci yayi yanzu to mu je na biyu alkashiya yana zuwa cikin alqur'ani mai jimma da ma'ana sukunul jawarish gaban ka ne za su yi ƙasa yi laushi a gaban Allah ina fata mana fahimta nan ma ya zo cikin alkur'ani mai girma ta duba cikin suratul qalam nan ma Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana da cikin suratu suratul haqqa nan ma Allah ya faɗa aya ta 42 sai ce me خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله ومن جنة نصورة الحقابة خاشعة الأبصار والإيمان ترهب بالله وقد كانوا ومثل ذلك حظه آية 42 43 to البعيد nan anan cikin suratul سورة القمر ma اتى subhanahu wa آية ya faɗa aya ta hudu khusha عن أبصارهم يخرجون من الأجداد عندي خش عن أبصارهم ينا النبي قال نسي كفا كما مدينا حكا da idan kuma ya kuma haka haka kaga idan kaga yayi kasa kasa kenan ina ba kuma na fahimta to wannan kenan ma'ana na biyu kenan to na uku ma'anan alkashi a cikin alqur'ani mai girma ana nufin alkhawf tsananin tsoro dama mun san alkhawf shi ma tsoro ne ko to gashi nan a cikin suratul anbiya aya ta 89 aya ta 90 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا الذي وكانوا لنا sun kasance zakariya da shi da haya sun kasance a gare mu masu tsananin jin tsoron ji Allah mun fahimci wannan me ake nufi da shi anan alqaul to sai na gudu at-tawadhu أحكام تدفئ توافق جدا فلن نتكلم قوة وأن ما جاء لتكلم ألامة الخشية هي لتكلم سونا الخشية لكن أنت تضبط البقرة آية على الحمد لله الله يجب واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نجد وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صلى وجم صورا أن سباك من وحلاتي أما وأن في كثير من أن صلى وحلاتي على الوجه ألا تري ثم شيك أيضا أتكين سورة آل عمران آية تبيل تسعين ترى نما الله يفعل تيتم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما لله لا يشكرون بالله أنزل إليكم خاشعين لله لا يشكرون إيه معنى الخاشعين أنا وده ما أنت تذكر أبدا أجل من كده تو النبي يا تذكرين سنة الخشية يعني بوشي أنا نبي منين سورة الفصل الآية 39 ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنت شدك شيء هاي الله ذات الكفاء خاشعة هاي الكفاء معناها تابوش أبدا أجل بي فإذا أنزلنا عليها الماء من سوكت الروا استزت تبوكا ولا da تبوكا daga nan ne ake take fito da ni abincin da za a ci ina fata mana fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ya inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi aqwaye ba sa ganin kowa a gaban su Allahu akbar ka duba littafin sa'atun wa sa'a na tun Mahmud Al-Misri shafi na ɗari sha 118 wannan bawan Allah Alhassan Basari yana da wani makoci makocin Kirista makocin sai ya hau kan katangar Alhassan Basari, sai ya yi wani waje da ke tsari a wajen kaji matsiyaci ko da ya mutunta kawai sai ya dinga yi fitsari idan ya yi fitsari fitsarin nan kawai sai dinga zubowa yana shiga cikin gidan alhassan bakwai shi kuma sai ya ɗauko wani ƙaton ba sai ya aji idan fitsarin ya taru fa'ida ga allai idan dare sai ya ɗauki wannan fitsarin sai je gida wata rana alhassan bakwai ba kai da lafiya kawai sai wannan kirista ne ya shigo gidan alhassan ba su domin ya gaji sai ka sake yin da yake misali kawai sai ga wani kwano a ƙasa kawai ne kan alhassan ba su sai ce mun dukan ta hamilu na minni hada hada tun yaushe kuke iya ɗaukar wannan cutar wanda nake muku sai alhassan ba su ce mun gobe shiri na sama tsawon shekara ashirin shekara ashirin kawai sai ya cire sunna da ku akwai irin wani kamar irin bed da suke daurawa ne sai ya cire sai ce allah an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah me ya sanya ya shiga musulunci kyakkyawan hali ya ga duk abin da yake in ba mai tsoron Allah ba wallahi ba mun zai shekara a cikin kafin da zama bai kuma hali a ina ba da yanzu an ji ku a gaban alƙali to alhashiya an ji malamai shine mutum ka ji tsoron yin wani abu ko a larabci za ka iya cewa na ji tsoron yin kaza ba zai yi bane kun fahimta hadisi ya tabbata cikin bukhari dubu hudu da dari bakwai da sittin da ɗaya haka hadisin ya tabbata a cikin a cikin sahih bukhari har wa yau dubu shida da ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya tambaye shi ayyukan bi a'zam wani zunubi ne ya fi girma a wajen Allah sai ce an taja ala lillahi iddan wa huwa khalaqa ka ka sanya wa Allah kishi alhal Allah shi ya halice ka na biyu ba kuma ai sai ne sai nan take inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda kuma ba wacce ruwayar ba na biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake an taqtula waladaka ka kashe ɗanka kashiyar abinci don tsoron an yafa ama ma'akai duka cin abinci tare da kai ina fata suna fahimta kaga ashe za a yi amfani da kalmar kashiya ko a larabci ba ma wannan ba hadisin sa'ad bin abi waqa wanda shi ma dan hadisin hadisin ya tabbata a cikin sai bukari hadisin 27 sai hadisin da 150 manzo Allah ta ya sa'ad ya kai sa'ad inni la uqti rajula manzo Allah ya ce idan an samu kaya ta ganima ka kake dauka an ba wani wa a ahabba ilayya amma wani wanda ban bashi ba wallahi na fi shi akan wancan khashyata an yakubbahu Allahu bin nar tsoron kada Allah ya dinda wancan nan a wuta shi ya sanya nake hana shi ashe akwai mutumin da za ka iya bashi abin zama mai matsala a rayuwa ina ganin muna fahimta to ga wani hadisi na Abdullahi bin Umar shi magana hadisin عبد الله بن عمر حديث نيا تفتا تشكيل سيد بخاري بوب يود التبيدي لبقي بوب يود التبيدي لتفق بوب يود التبيدي لسلا لبوما لشافع لشافع لشافع حديث نيا تفتا تشكيل سيد مدير بوب يود التبيدي لسلا سيدنا أكا حديث نيا تفتا تشكيل سنة أبي داود لبوب يود التبيدي لبوب يود التبيدي حديث نيا تفتا تشكيل سنة تبيدي لبوب يود التبيدي بيو تأربعين تبيدي أكا حديث نيا تفتا تشكيل سنة نتسائي لبوب يود التبيدي لبوب يود التبيدي لبوب يود التبيدي takwas da tara saba'in saba'in da ɗaya da biyu da hudu da hudu da biyar da da tara dubu da ɗari hudu da tamanin hadisin ya tabbata a cikin sunan na ibnu maja da kuma ba na imam malik dubu ɗaya da dari tara da hamsin da takwas haka hadisin ya tabbata cikin sunan ibnu maja dubu biyu da dari ɗaya da tamanin da ɗaya ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal dari uku da tafi da ruwaya ta kara tabbata dubu hudu da dari hudu da tamanin da hudu dubu biyar da dari ɗaya da tamanin da hudu dubu biyar da dari ɗaya da talatin dubu biyar da dari ɗaya da hamsin da takwas dubu hudu dubu hudu da dari ɗaya da sha takwas hadisin ya kara tabbata hadisi na dubu shida da dari ɗaya da casa'in da hudu dubu shida da ɗari da cikin da uku in ji abdullahi bin umar yake cewa mun kasance mun yi harka ta kasuwanci ni da usman bin affan radiyallahu anhu yake cewa akan wani kuɗi bi bara a garin khaybara yake cewa falamma raja'na lokacin da muka dawo daga kai khaybara tabaya'na mun yi harka kasuwancin an gama raja'tu ala aqidi sai na dawo da baya da baya ya ce kai fakarar su min bai ne da fito daga cikin gidan usman bin abbas kashe ta an yi rata min bai tsoron kada kasuwancin da muka yi alƙawari muka gaba komai a ce na yadda na ce na fa ko san albayi an yi da siya malam ya ta kawo ba to shi ya sanya ce kashiyata ta ga ya amfani da lafazin mai kashiyata a shekinan ba laifi ba ne mutum yana larabci ya faɗi irin wannan kalma mun fahimta shi sanya Allah subhanahu wataala ce innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi Allah ce lahum maghfiratun suna da wata gafara me ya sanya aka ce suna jin tsoro kuma Allah ya ce suna da wata gafara inji ibnu ashur yake cewa saboda me ya sanya aka ce suna da gafara domin su samu nutsuwa saboda kasancewar suna cikin tsoro abin da suka aikata kafin musulunci to suna ganin kamar Allah ba zai gafarta ba shi ya sanya Allah ce lahum mu kaga tana magana akan waɗanda suka yi suka yi hijira sun yi aiki a baya ba su yi aiki wanda yake mai kyau ba daga baya suka musulunta to sai Allah ce lahum ta taqminan da din su samu zuwa a cikin zuciyarsu su gano cewa Allah ba ya gafarta musu kafin aka ce wa ajrun kabir suna da lada wanda yake mai girma shi ne gidan aljanna Allah ya gafarta musu wa ajrun kabir ya zo guri hudu cikin alqur'ani mai girma ba mana daya suratul hud aya ta إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وما شكين كنت وأجر to kuma cikin suratul fatir nan babu nisa aya ta bakwai ce الذين كفروا عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير وأجر آه تو مقومة الحديث نما الله سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منه آه الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأنفقوا كبير وأنفقوا لهم أجر كبير حكيم waɗannan su ne wanda suka zo cikin alƙur'ani da girma sai wannan dalili ce ina fata kuna bayyana to sai kuma akwai ajrun karim Allah ya faɗa ajrun karim lada mai daraja to nan shi ma din guda hudu ne akwai a cikin suratul da aya ta 12 da aya ta 18 إن المصدقين والمصدقات إن المصدقين والمصدقات الصديقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم يضاعف لهم ولهم أجر أجر كريم تو أقوم أتكلم القرآن من جرما تكلم سورة ياسين آية كوما شاء آية نمر halin sai kawo إنما تنذر من اتبع الذكر إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وأجر كريم شيخنا ثانية السخاوي أتكين بسبب بداية المكتاب آية عشاء من سبعين دفع يتي لهم أجر كبير في القرآن الرغم في فاطر معهود وطاقم طبوب وكل وكلها ذكرها في المغفرة وفي الحديد وفي الحديد قبلها وأشهرها معنى بدابودين يجتمع القرآن من دماء إذا قدمنا بيتا إيه؟ الذي سنى جلادا جا كافرا جا جدا الجنة شيني أجوب كبير نلت. menene gidan aljanna ai kun ba kuma da bakin suratul tauba aya ta 72 Allah ce wa ridwan min Allah akbar yardan Allah shi ne girma hadisi ya tabbata cikin sai bukhari bin shida da ribi da 49 sai muslim dubu biyu da dari takwas ashirin da tara hadisin abu abu abu sa'id al-khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yan aljanna yake ba da labari idan dakhala ahlul jannati aljanna Allah fa mana daga ciki idan yan aljanna suka shiga gidan aljanna sai Allah ya ce hal rabitum kun yarda sai ce wa ma lana la nadwa mu waye da ba za mu yarda da abin da ka mana ba sai Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya ce kuna so in kara muku abin da yake gidan aljanna sai ce me kuma zai fa aljanna sai Allah ce zan kara muku uhillu alaikum bi ridwani zan halatta muku yarda na da kai na yarda da ku fala asqatu alaikum abada har abada ba zan kara fushi da ku wajen Allah akwai ruwaya ta haihu rumi ita ma ruwaya ta ɗaya. idan suka shiga gidan aljanna sai Allah ya ce hal turiduna shay'an abidu lakum kuna son a kara muku wani abu sai ce ya Allah me kuma za a kara mana alam tubayyin wujuhana ba ka fuska sanya fuskar mu ta yi fara ba mun samu kaza mun samu kaza sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a zan kara sai to ya Allah ne kuma za ka ƙara mana bayan duk abin da ka mana ka mana kaza ka mana kaza sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a zan ƙara muku sai ce ni za a ƙara mana fa ya kashi ko Allahu akbar sai Allah ya bude mayani da ya sanya ba a iya ganin sa sai a ga Allah kawai a ba. wannan shine ajrun kabir da ake yi Allah ya sanya mana da shi abin da na faɗa ne Allah ya sanya a mizani abin da na kusuri wa ubangiji da Allah ya gafarta mu hada wa sallallahu alaihi wa alihi muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh